على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي وهدي محمد هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan rana mai albarka ta 27 ga watan ramadan na shekarar 1443 hijiriya kuma ya yi daidai da 28 ga watan 4 april shekara ta 2022 miladiya a wannan masallaci namu na fcda wanda yake era 11 a garkin birnin tarayyar najeriya abuja allah ya sake sada mu domin gudanar da karatunmu na ƙarshe na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci ne albarka kamar yadda muka saba wanda muka yi bara kuma bana ma Allah ya kaddara muke yi yau ne zaman mu na karshe a cikin majalisai da muka yi majalisi ashirin da hudu kamar yadda aka saba muna aya ta 128 da 129 a cikin na tauba a ja'akum rasulun da fa in tawallu mai ayoyi na ƙarshe. da kamar yadda aka saba ana ramma yusuf dabai a madadin ana ramma saifullahi da yusuf umra zai karanto mana ayoyin nan na ƙarshe domin mu ci gaba da rashin baki kamar yadda muka saba bismillah بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء an anfusikum daga zuriyarku daga nasabarku daga mafi ɗaukakar nasabarku mafi tsada a cikinku mafi yi wa Allah biyayya a bisa bayanan da muka yi na tafsiran wannan harafi da kuma bambancin kira'a tsakanin kira'a mutawatira da shazza min anfusikum min anfusikum azizun alaihi ma abin da yake wahalar da ku ko yake takura muku yana mutuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya in daɗin ta wannan mun tabbatar da wannan shi ma da dalilai masu tarin yawa harisun alaikum sannan mai kwaɗayin shirya ne gare ku bilmu'mini na ra'ufin rahim sannan mai tausayi ne da jin kai ga mummunai to a karatunmu na jiya mun cike ne a bayanin harisun alaikum wanda muka ce alhirsu fil asli shine kwaɗayin samun abu mun faɗi dalalar alhirsu dalalar lugawiya ta lafazin alhirsu sannan kuma mun fara kawo asar hadisai daga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke tabbatar mana da cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da matukar kwadayin al'umma shi al-imam al-farra Allah ya da rahama Abu Zakariya Yahya ibn Ziyad al-Aslami al-Kufi al-Farra ɗaya daga cikin malaman lugha waɗanda suka hidimta wa al wanda ya rasu shekara ta biyu da bakwai. yake cewa a da Allah ya ce harisun alaikum alharisu ash wato wanda yake da ruwa da rashin amincewa akan ku shiga wuta don haka duk hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gano ta ya ga zaka kai ku wuta to ba zai yarda ba to shine ma'ana harisun alaikum bai ba zai taɓa yadda ya bakku ku shiga wuta ba shahihun da an tadkhulun na to shi inda ya kallo sifar hadisin alaikum to in ku haka ne dama mun karanta hadisin da manzo Allah sun ake cewa inna ma masani wa masalukum ka masalu rajulin rajulin aw qada naran faja'alat aljanadid wal farash yaqa'na fiha wa huwa yazqa ah, yaqa'na fiha wa huwa ya zubbu anha sai ce fa ana asirin bi hujjazikum anin nari wa antum nuna minni mazala ce kwatankwaci na yadda nake da ni da ku misalin mu kawan mutum ne ya kunna wuta sai fari da fada wuta ko malam da mana littafi suka hango hasken wutan nan suka taho suna so su fada mazala ce wannan mutumin yana kokarin kore su faɗa fada wutar sun kuma suna kokarin zagayewa ta wa'in hanyoyin don su hilace shi su fada cikin wuta ya ce to ma haka nake muku ina kama maɗaurin tazuge ko maɗaurin zani ko maɗaurin Farjalle, ko maɗaurin wandonku ta yadda aka ko ɗan sanda idan ya je kamo mai laifi nan yake cakuma ya danke shine alhujar hujjatun shine guda ɗaya jam'insa kuma hujjar ta yadda ba yanda za ka yi in aka danƙi wannan wajen to ba za ka iya cewa ba kai dai in zani ne ba za ka kuskura ka saki zanin ka tafi tsirara ba to maza la yace ina danƙo ku ta inda in aka danƙo ka ta nan aka koro ka to ba sai dai in ganganci ne zai sa ka gudu to maza la yace haka nake muku amma duk da haka kuna kuma kokarin ku kuɓuce akan sai kun shiga wuta da haka duk wanda ya shiga wuta annabi sama ya yi iya bakin ƙoƙarinsa shi wannan din da kansa dai ya damu sai ya shiga wuta haka zalika irin wannan hadisin ya tabbata a cikin musnadin imami ahmad bi sanadin sahahahu ahmad shakir alaihi rahmatullah daga abdullahi bin mas'ud Allah ya kara yadda a gare shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inni akhidun bi hujazikum an tahafatu fil nari ka tahafati al farashi aw dhab yace ni fa haka nake danke kugun ku madaurin wandanku don ku fada wuta kamar yadda za ka ga malam mana littafi da kuda ƙuda ko kuma ƙuda suna ƙoƙarin fadawa cikin wuta to kuma haka kuke hango wuta fa ku taho za ku fada saboda ka annabi sallallahu alaihi harisun alaikum abu hayyan a cikin al-bahr al-muhit tafsirin qur'ani nasa abu hayyan ya rasu 745 yake cewa harisun alaikum ay harisun ala hudakum mai kwaɗayin ku shiryu ne shi yasa duk abin da ya san shirya ce sai ya koya mu. ya koya muku azkar na safe da na maraice ya ce kuma ku dinga yi kuma ma a ciki ma ba wai ku dinga yi ba wasu azkar ɗin ma sai da igaya maka abin da in kai za a baka na lada misali zala su salama cikin hadisin usman bin affan allah ya ƙara da a gare shi ya ce duk wanda da safe yace bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim a lokacin nan a wannan tun daga wannan safiyar har yamma ba wani abu da zai cuce shi sai dai in macuci ne yaje ya cuta to wannan an rama kai ya zargi kowa amma in dai mutum ne normal mutum ba mai neman fada ba ba ne laifi ba don kakaje ka ce bari in yi laifi ma bi ta wajen masu ka ma in gani kamar yadda 'yan daba suke yi lokacin wai sai su zo da ga ba umi suna sha ga 'yan sanda kuma suna kani. sai zo su karanta wa in ya kadun da zina kafaru la yi zuli kuna ka bi absirihim lamma mai uzishar wa kuluna ina, hula, majinun wa ma wa illa zikirun lil'alamin ko suratul haqqati makkiyatun wa ayatun 52 aya wayan sanda ba su ganta ba to kana shan ba dole su ganta ba mun sha ganin su suna karantawa kuma yan sandan suna kama su <laughs> a'a ba haka ake nufi ba in dai kai mutum ne yanzu misali a ce ka karanta wannan bismillah la masu yin shay'un kana da motarka kana da driver's license ɗinka kana da takardun motarka gwargwado sai dai abin da ɗan adam yake iya gazawa to Allah ba zai taɓa haɗa ka da azzalumai cikin ma'aikatan road safety ko mdio ko inda ba wai burinsu su tsara doka ba a burinsu su tare ka su cuce ka akwai irin su ai wanda za su zo su tambaye ka ina takardun mota ka kace gashi ina kaza shi, ina shi, ga bel ka daura to irin wa'annan Allah ba zai taɓa haɗa ka da su wanda za su zalunce ka amma idan kuma wata matsalar ta ajiyar ta ɗan adam ta sa ka fada cikin damuwa to Allah zai tsare ka da ba mai ganganci ba ne ke. ba za ka wahala ka karanta wannan kai hadari ma ba za ka yi shi ba domin a ba ɗan gidan na Usman da ya faɗi wannan hadisin to wanda lokacin da ya faɗi hadisin jarabawa ta sami shi a ƙarshen rayuwa ya sami cutar ɓarin jiki paralysis to wannan aka ga ba ba ƙaramar ƙaddara ba ce to shi wanda aka gaya wa hadisin sai yake kallon aban sai aban ya fahimci kamar mutumin na yana rayawa to kai yanzu ka san da wannan addu'ar amma ya kai ka bari har wannan cutar ta kama ka sai aban ya ramfo shi sai ce masa wallahi can da aka jarraban da wannan cutar a ranar naman ta ban karanta ta to kaga kenan harisun alaikum din kenan ko to yamma na yi to a iya cewa ta yi kenan ba ta yi expire ba amma dai an ce kuma ka sake karanta wata da yamma in yamma ta yi ce ka sake renew din contract din wanda ya maka haka aka sa maka a cikin azkarus sabah wal masa ai kaga ya maka ya maka komai shi yake so ka shiga aljanna da sauransu wanda lokaci ba zai bari ba a ta faɗa to shine harisun alaikum ai harisun ala hudakum wa imanikum yana so ku shiryu ku yi imani sallallahu alaihi wasallam saboda haka ma ya hana ku bid'a yake cewa wa iyyakum wa muhdathatil umur kamar da yake cikin hadisin al-irbad ibn sariyata wanda imam ahmad da ashabu sunan suka rawaito illan nasa'i cewa a hirdinku da abin da yake kirkiro shi akai me yasa fa inna kullu muhdathatin bid'a domin duk abin da aka kirkiro shi sunansa bid'a wa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala eh wa kullu bid'atin dalala duk wata bid'a ita kuma bata ce Imam an-Nasa'i a cikin ruwayarsa daban ba wannan ba da Ibn Abi Asim suka ƙara wa kullu dalalatin finnar da isnadin da yake laba ba asabi shi kuma bata wuta zai kai ka to maza su ma ya gaya maka da hadisin ummu na aisha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd kaga harisun ala hudakum kenan wa imanikum kuma Allah ma ya shede shi da haka alaramma kana so kai karatu kuma ba a baka dama ba yanzu an baka shiga cikin suratul nahl ka karanto mana in tahris ala hudahu in tahris ala Salama yake so kowa ya shiru kamar ya kashe kansa in yaga an kishirewa sai Allah yake cewa to in ta haris ala hudahu duk kokarin da kai wajen ka ga sun shiru hadda a kafiran kuma ga Allah shi so yake su shiru ya buga can ya buga nan di yadda zai yi akan yaga kun shiru sai maza Allah sai ubangiji ce masa to ka kwantar da hankalinka akwai wanda Allah ya rubuta musu da zai yi fa inna Allah la yahdi man yudil wanda shi allan da kanta ya ƙasar fa ba zai shiryar da shi ba ma'ana wanda ya rubuta masa ƙasa na har abada don ka kakka wani damu ka ji kaman za ka halakar da kanka ubangiji ce la'allaka ba su un naftaka Allah ya kunu sannan aka a turatul kafifa fa la'allaka ba su un naftaka ta'ala ya ce watakila faka ji kaman za ka kashe kanka don ba su imani ba haka ya ce kuma fala'allaka ba su nafaka yanzu fa sai ka ji kaman za ka kashe kanka ala asarihin in ka biyo su in lam yuminu bi hadal hadisi asafa ma'ana in ka ga sun imani da wannan hadisi wannan alqur'anin asafan saboda tsafagen fushi da rashin jin daɗi to ka kwantar da hankalinka in ta harfi ala hudahum fa inna allaha la yahdi man yudil Allah ba zai shiryar da wanda ya bata ba wanda Allah ya batar ba wa ma lahum min nasirin haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratu Yusuf wa ma aktharun nas wa ma nasu. Allah ya ce da manzara sama wa ma aktharun nas bi mafiya yawan mutane fa ba za su yi imani ba walau harasta duk da kai kana da kwaɗayin su shiryu kaga wannan ayoyin sun fito maka ƙarar da sifar nan ta harisun alaikum kuma har waɗanda ba musulman ba ma domin kwaɗayin shiriyar kafirai ne yasa ya juya baya iya saurari ibnu ummi maktum lokacin da ya zo yake cewa allimni min ma allamaka Allah a lokacin sanadi da quraish sun zo maza su ma ya saka kwalla faranta akan wannan tunda ya shiryu waɗancan kuma yanzu muke so mu jawo hankalin su shiryu sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa faɗa ya ce masa abasa wa tawalla

فمن جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء كان الله يتي عبث من قال اسمه يا ya haɗa rai daga na ta samu abbas wanda baya dariya abbas abbasin idza hadama alwaga wal fadl fadl wal rabi'u rabi'u wa tawalla ya ba da bai an ja ja'ahu al'a'ma saboda makahun nan da aka sani ibn ummi maktum ya zo wajensa yana cewa allimni mimma allamaka Allah Allah ya ce wa ma yudrika ai baka sani ba la'allahu yazzakka aw yazzakkaru ai ya zo ne dan ya samu tsarkin zuciya ko ya wa'azantu fa tanfa'ahu dhikra in ya so wa'azin ya amfana da shi amma man istaghna amma wa'ancan din da su ba sa son zuwa wurin ka sun wadatu ga buranka ai istaghna an fa anta lahu tasadda kuma su kake tafiya wurin su wa ma alayka an la yazzakka ina ruwanka in ba su tsarkaka ba wa amma man ja aka ya tsawo ho ya shafa an ta'an mutalaha amma wanda ya taho da saurinsa ya tsawo ho ya sha tare da tsoron Allah a tare da shi talaha an kai kuma sai ka kyale shi Allah ce to kalla a'a ba haka za a yi ba ka a kuma yin haka innaha tazkira wannan wa'azi ne kamar sha'a zakara wanda ya ga dama yau wa'azanta al to kaga wannan yana nuna maka kwaɗayin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama saboda mutane su shiri ko da ba musulmai bane aka ce kuma harisun alaihi hatta alherin duniya wa mazala sama yana so muku shi yasa za ga akwai hadisai da yawa da suke nuna mazala sama yana kwaɗaitar da mu mu tashi mu nemi na kanmu mu tashi mu nemi na kanmu wanda lokaci ba zai bari ba mu kawo su gaba ɗaya wannan yayi mana wannan gabaki ɗayan mu kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa i'malu ku tashi ku yi aiki tukuru fa kullun duk wani ɗan adam da ka sani muyassaru ana nan Allah zai sauƙaƙe masa ya nuna masa hanya lima kulika lahu zuwa ga abin da aka halittar masa to amma in ka lafce ba za ka samu abin da aka halitta saboda kai ba amma in ka tashi tsaye yanzu ka zama ka gama makaranta da takardunka a gida kana zaune ba ka fito neman aiki ba ta za ka samu aiki kuma in ka tashi samu ɗin ma ba lalle ka samu wanda kake so ba amma ka tambaya ka jiya ake neman nan ka tashi ka yi fafutuka amma manzo Allah wanke cewa inu bishe in mina ad jati wato ku nemi ku nemi taimakon duhun dare saboda akwai mutanen da kasalallu ne bacci suke in kuka fito da daddare kafin su tashi kun isa wurin sai ku je ku samu alkhairi wa shay'in min al min ghazwati war rauha in ta kama ma kuma ka fita da duku-duku da jijjiti lokacin da wani kuma yake so ya dan koma ya yi bacci ya dan ƙara gyagijewa to kai ka haƙura ka tashi fasta ka je ka nema saboda tsabagen kwaɗayin da yake muna hatta duniya ma mu same ta sannan kuma in ka gama abin da kake yi kakka tsaya ka ɓata lokacin ka rauha ka ta ka maraito ka biyo hanya ka dawo saboda watakila za ka zo ka sake shiryawa ka kuma komawa da haka addinin musulunci ya kwaɗaitar da mu akan nema mazalar sallama saboda tsabagen kwaɗayin da yake mana hatta mu samu abin duniya ya hana kayi nayi awon igiya ka zo ka tsaya a bakin kasuwa ka dinga taro masu kawo kaya kasuwa masu farar da kaya dabbobi ne ko kayan siyarwa ne kai mutum bafulatani ya taho da dabbarsa ka ce wannan fa ya ce na samu dubu ɗari da hamsin a kanta ta yi sai ce to ɗaya dubu ɗari biyu za a baka kai baka san yadda kasuwa take ba to ya ji kai ban magana ƙarin dubu hamsin ma sai ya samu wuri ya zauna kai kuma ka je ka sayar da ita dubu ɗari uku ka kawo masa ɗari ɗari biyun sa ka riƙe dubu ɗari wanda ka san ɗari da hamsin ɗin ka ce ka bar shi a yadda take shi zai je da kansa ya siyar amma sai ka je can ka siyar ka ƙara to kaga ka matse wa masu siyan lamba da ka ƙyale su ya zo ba kula ta nan ƙila ma a nemi ragi a siyar ya siyar da ɗari da arba'in su ka ga wannan ɗari da hamsin ɗin ƙila Allah ya rubuta sai ta fi amfani a wajen shi wannan masarin la'alla shi kuma wajen tarawa shi ma ya yi sauƙi kai ko da bai sauƙi ban watakila wannan ɗari da hamsin ɗin akwai 'ya'yan maƙwabtansa ko 'ya'yan 'yan uwansa da yake shirin ya biya musu kuɗin makaranta a sanadiyar kai ka cike shi sai ya fasa biya mutum kai kuma in ka karɓi wannan dubu ɗarin la'alla a banza za ka je kashe ta shi yasa manzo Allah yake la talaqur rukuban kakku kuskura ku je ku dinga taro masu kawo kaya a hanya ku yi kayi nayi sannan akwai masu shigowa su kuma su zo su tari kayan sun taho daga daga nesa to su ma aljalab kenan sun zo su ɗebi kaya to kak su ma haramun ne ku zo ku ce musu ah, ku zo ku tare su me kace so abu kaza nake so muna da shi dama shi ne kanti ya san kana wannan harka da ka zo zai karshe gum mai fumfurin fun ishege a aljanna ya zo shi kenan sai a shiga a yi ciniki a gabansa yana jin abin da aka dora da komai in an gama a tallame su shi kuma a fitar mar da kuɗinsa kaga an taya shi ciniki kenan to su ma kaga an musu wani abu Maza Allah yana kwaɗayin su ma su samu sauki domin in tsakaninka da su ne in direct aka yi tsakaninka da su kaga za su dan samu sauki to maza Allah ya hana ka kaga harisun alaikum ɗin kenan yana da tsananin kwaɗayi a gare ku sannan in yi hango akwai wata hanya ta samu baya hana sahabbansa bal ma sura sai ke bar mu da misali ɗaya. hadisi ya tabbata a cikin musnad al Ahmad bi sanadin sahihin ala shart muslim hadisi na dubu ɗaya. a goma sha bakwai da da sittin uku? imamu amur ya kawo hadisin da isnadinsa zuwa ga amur bin al'as Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa khud alayka fiyadaka wa silahaka ka je ka ebo kayanka na yaƙi ka taho da kansakalinka ka zo sun ma'akin amur ɗan as ya ce sai na tafi na je na shiri na na gama shiryawa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama nazo na same shi wa huwa yatawadda yana alwala fa ta'ada fiyan nazara sun ta'ata maza Allah ya kallan daga sama har ƙasa ya ɗaga kansa sama ya kallo na ya sako har ƙasa irin ka kalli mutum ka ga shigar da yayi din nan kamar yadda matarka za ta yi ma in kayi gayu ka kalle ka tun daga hularka har takalmin da ƙasa. to shine kallon gaba ɗaya a kalle ka mazala ya gan shi lallai ya yi shiri ta yake cewa inni uridu an ab'athaka ala jaysh dama zan nada ka komandan wata rindina ne za ku je yaki ka yusallimaka Allah ko fa yusallimuka Allah wa yughnimuka in kun je ba za ku samu matsala komai ba kuma za ku ciyo ganima an kun kawo ganimar wa az'abu laka almala za'batan hasfalaha ya ce in an dawo kuma abin da aka samu na ma za ka yi mamakin kasan da zan fasa an ba kaga wannan wani allocation ne aka yi wa amurbin al'ad la'alla an fahimci yanayin dai ga irin yana buƙatar a ɗan yana buƙatar abin da ake kira empowerment ko reinforcement yana buƙatar a ɗan a ɗan ɗan ɗaga shi haka a ɗan tunkuɗa shi ya samu wannan manya suna yin haka kawai babban yana so ka samu wani abu kawai sai samu wani halittaccen abu wanda irin ka zai iya yi sai ba ka ba haram bane ba wannan yana daga cikin dama ta shugabanni da Allah subhanahu wa ta'ala in dai ba haƙƙin wani aka tare aka ba wanda bai cancanta to a lokacin nan ne sai a amur dan asse ya ji maganan nan ta masa bambara kwai ta ya ta yi masa bambara kwai sai ga ko annab sama ya zaci dan kuɗi ya musulunta ne sai ce ya rasu ma aslamtu li ajalil mal ni ba saboda kuɗi na musulunta ba sai manzo Allah sallallahu ya ce mata ya amru ni'mal malu salihu lirrajul salih to ai ni'imma afwan kamar yadda gashi kamar yadda yake ni'imma lil mal salih lirrajul salih bil mal salih lirrajul to ai kai kuɗi nagari masu yawa masu amfani ai kyau ne da su in suka samu mutum nagari ko ba haka wani kuma haka ne da gaske ka duba duk mai kuɗin da Allah ya sa na gari ne shi kuɗin ana amfana ana karuwa ba irin waɗanda gambu yake cewa masu kuɗin lokaci <laughs> wanda su ba za su ci ba kuma ba za su bari a cewa. ba masu gadi kenan sai sun mutu kuma su bar wa yara to ubangiji subhanahu wata'ala yace harisun alaikum me kwaɗayin shirya ne ku shiri bil mu'minina raufur rahim sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ra'ufun mai rangwani rahimun mai tausayi ne bil mu'minina ga al'amarin mu'mini to malamai suka ce me ake nufi da bil mu'min ra'ufur rahim shin iya mu'minai abin ya shafa tausayin annabi sallallahu alaihi wa da jin kansa iya mu'minai ya shafa bayan kuma gashi ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul anbiya yake cewa ma arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ce gaba ɗaya fa aiko ka dinnan aiken nan naka da muka yi fa ba takaitacce bane fa mun aiko ka ne fa dan ka zama rahama ga duniya ga al'alamin duk abin da ba Allah don haka kafirai sun shiga ciki munafukai sun shiga ciki musulmai masu da'a sun shiga ciki musulmai waɗanda suke da kuskure ma sun shiga ciki dabbobi ma sun shiga ciki aljanu ma sun shiga ciki ba wani abin da annabi sallallahu ba rahama ne a gare shi ba to amma me yasa wannan aya ta ce bil mu'minina ra'ufur rahim to anan malamai sun kalle ta suka ba ta fassarori fassara ta farko wacce kuma rai yakan nutsu zuwa gare ta sosai shine abinda ita aka keɓance muminai saboda su ne ra'afa ɗin da rahamar za ta bi su duniya da lahira an gani to don haka idan ana magana to ana magana ne da waɗanda suka fi cin moriyar abu kamar misali mutum ne yana aiki a ma'aikata ana biyansa albashi daga a ce daga matakin albashi na bakwai har zuwa mataki na goma sha ɗaya albashin baya wuce naira dubu ɗari biyu amma da ya kai mataki na goma sha uku sai koma dubu ɗari hudu da wani abu a hankali a hankali sai kure ka alkudi sun abu na sai sai a ai yan sha biyu sun suke ɗauka albashi to yan sha ɗaya ba ba sa ɗauka suna ɗauka ko ha'ai albashi na 'yan sha biyu ne zuwa sama su ma waɗannan ɗin suna ɗauka amma in ana maganar haƙiƙanin albashi na haƙiƙa to wa'yancan su ne ake magana su wannan ta bahaushe ya ce ana ta maguzawan kirkiwa ke ta ciwa ke in ji malam bahaushe to sai suka ce to abin da ya sake kenan domin za mu gani inda za mu kalli rayuwa a nan sama da hadisai sai mu ga hatta wa'anda ba mutane ba ma hatta dabbobi ma sun samu rahamarsa sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samun ɗan adam da ya tausaya wa duniya ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil mu'minina ra'ufur rahim wanda yake yana da matukar tausayin mu'minai kuma wasu sai suka ce a'a ai kafirai an ba su nasu an ce a baya kaɗan mun karanta ubangiji sana ta alaƙi cewa ƙatilin lalzina ya nuna kun min alkufari sai aka ce ne wal yajidu ƙatilin lalzina ya nuna ya ayyukan lalzina amanu ƙatilin lalzina ya nuna kun min alkufari wal yajidu fi kun to kuma ai a can ma Allah ya faɗa a cikin suratul munafiqun wannan yake cewa ya nabi jahilul kufara ya ayyuhan nabi jahilul kufara wal munafiqina wajhum alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mawqir kaga su yana an ba su nasu in ka ce min dabbobi ba sai a ce ai wani ana magana ne ta da Allah ya sauka saukarwa da alkur'ani kuma can ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa waqfir janahaka waqfir lima liman ittaba'aka waqfir janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin fa in asawka sauka. in asawka sauka inni man وتوكل وتوكل على العزيز الرحيم الله يكي سوى واخفض جناحك abin da yake gefen mutum daga kafaɗarsa hannunsa kenan a tsuntsu kuma fa kafakinsa to khafdul janahi kuma kinaya ce ta cewa ka sassauta waqfid janahaka lil mu'minina ga mu'minai ka ba sai lil kafirin wal munafiqina ba dan haka shi yasa nan ma aka ce bil mu'minina magana tana nan kenan ko ba wanda ya sai ya kalubalanci qur'ani ce me yasa ya ce kaza waqfir jana haka lil mu'minina sai Allah ya ce fa in asauka amma in suka saba maka fa qul inni bari'un mimma ta mimma ta'maluna to ce ba ruwana da abin da kuka yi na sabo ni dai Allah ya ce in sassauta muku wa tawakkal 'ala al-'aziz rahim kuma ka yi tawakkali ka dogara ga ubangiji subhanahu ta'ala wanda yake al'aziz magwayi arrahim mai jin to bil mu'minina raqubur rahim me bambanci tsakanin ra'afa da rahma malamai sun kalli kalmomin kun gani a hausa ni a tarjama sai na ce muku mai tausayi ne kuma jin kai ko to me jin kai ne mai tausayi wanda ya tausaya ai ya yi jin kai ko wanda ya jin kai kuma fa ya tausaya amma jin kai ya fi tausayi fa'i domin jin kai yakan zo da wani abin shi ma a ce masa jin kai kuma tausayi ma ana ce masa jin kai da haka bambanci tsakanin jin kai da tausayi kamar bambanci ne tsakanin najeriya da abuja ne bambanci tsakanin najeriya da abuja duk wanda yake abuja a najeriya ne amma zai yi kana najeriya ba kuma lallai a abuja kake ba kenan bainahuma umumun wa khususun yi ko sai zama rahama wani collective noun wani suna ne tattarau wata sifa ce da ta tattare abubuwa da yawa wanda a cikinta akwai ra'afa an gane abinda ya sa shi larabci yana da faɗi faɗin da yake da shi kusan kowace kalma tana zaman kanta kuma tana da ma'anarta wannan shi yasa sai ka ga idan aka zo wajen tattare ma'anonin a wuri guda watakila <clears throat> sai ka ga awa wanda bai kware a wajen fassara alkur'ani ba sai ya dinga maimaitawa wannan ce bilmu'mini na ufun rahim ce kuma ra'ufun mai jin kai ne bilmu'mini na ga mu'minai rahimun kuma dai mai jin kai ne to ta ya za ka gane mai jin kai ne kuma dai mai jin kai ne. shi kuma ƙur'ani babu haka duk in kaga kalmomi guda biyu masu ma'ana kusa da kusa to je ka tuntuɓi malamai za su gaya maka kowace za ka ga akwai mai ta Allah subhanahu ta'ala ya kawo ta al'imam ibn ashur ibn ashur a cikin mai at-tahrir wa tanwir lokacin da yake tafsirin wannan aya a cikin wannan kalmar a can ba a wannan aya ba yake a can ayar suratu al-imran ne ko ina yake cewa warra'atu riqqa Abin da ake nufi da ra'afa shine zuciyarka ka ji ta yi raushi tan sha'u an hudusi zurrun bil mar'u lokacin da wanda za ka yi waɗin kaga zai cutu to abinda kake ji a zuciyarka nan shine sunan ra'afa ga tausayi kenan ko misali duk sanda kaga yaro ya faɗi ya ƙune sai ka ji wani rashin daɗi a zuciyarka to wannan shine tausayi to shi tausayi galibi ba dole ne ya haɗu da aiki ba zai yi kawai mutum ya taho da motarsa a hanya dare ya yi kawai sai tarar da bare kuma a misali a irin inda ake zaman ɗaɗaɗin nan kawai sai ya tarar da wani tayar motarsa ta lalace kuma ba shi da abin ɗaga taya ko ba shi da safaya kana tahowa in ka hango shi ka gane abin da ya samu a gare shi ya za ka ji a zuciyarka sai ka ji wani abu ya zo maka zuciyarka ko in dai ba ka dama ka san shi kuma kana jin haushinsa ba to amma ba lalle ne ka tsaya ba kuma musamman saboda ga yadda yanayi ko ba haka ba sai ka huce ka kawai to wannan ka ji tausayi amma ba ka yi jin kai ba shi kwa jin kai lalle yana buƙatar a yi aiki to jama'a na so in kwaso mana dalilai da yawa daga sunna wanda za su nuna mana irin waɗannan abubuwan biyu na manzan Allah sallama to amma lokaci ya ta saura irin kuma muna da program kasa a gabanmu wanda ba ma so mu ɗau lokaci abinda za mu cike da shi bil mu'mina ra'ufur rahim wasu suka ce to wa'annan kalmomin guda biyu ma Allah ya kasa wa mu'mina akwai mu'minai masu da'a akwai muminai kuma masu matsala kaga gashi mumini ne shi amma kuma in ya je kasuwa ko ofis yana dan taba zalunci haka ko in ya ga ba mutane yana dan yin abu na rashin ji to duk da su da haka dai manzo Allah sallama yana da yana tausaya mu sai zama bil na raufun bil na minhu masu masu da'a a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana jin tausayin su rahimun kuma yana jin kan almuzinibina minhum waɗanda suke da laifi saboda su zai sa a fitar daga wuta ranar alkiyama to duka waɗannan ma'anonin gabaki ɗayansu ma'anoni ne na daidai ba wata ma'ana wacce take ba daidai ba sai Allah subhanahu wataala yake cewa fa in tawallaw idan suka juya tawallaw amma ji'tahum bihi kamar yadda ibn kathir yace suka ki karɓar sakon da ka zo da shi ka nuna musu alqur'anin suka ki yarda ka nuna musu sunna suka ki yarda ka nuna musu adalcin suka ƙibi ka nuna musu hanyar neman ilimin suka ƙiyarda ka nuna musu hanyar kirkin suka ƙi to abin da ya shi nan tsale su fa'ul haddi Allah la ilaha illahu ka ce to ubangiji subhanahu wata'ala ya ishi ni idan azzalumai ne ba za su cutar da kai idan jahilai ne jahilcin su ba zai cutar da kai ba in kafirai ne ko sun yi niyyar su yaƙe ka ba su isa su yaƙe ka ba saboda ƙarfin wannan kalmar da ka faɗa hasbi Allahu la ilaha illa hasbi allahu mubtada ne da khabar ai Allahu hasbi Allah ya isar min ai kafi ya isar min ko dai wajen taimaka mun akan al'amarin ku shiryu wanda an ga haka a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma wajen tsare ni daga sharrin la illahu ba wanda ya kamata a bauta masa wanda in an bauta masa an yi daidai sai shi kadai duk wanda kaga an bauta ba shi ba to ba ai daidai ba la ilaha ba Allah wanda yake na gaske wanda yake iya kare wanda ya so wanda yake iya tsare wanda ya so illahu sai shi kadai wanda duk ya ce maka zai iya tsare ka in ba shi ba har ya yake la ilaha ba wanda ya halicci kowa da komai illahu sai shi kaɗai duk wanda ba shi ba shi ma samar da shi to wannan allan alaihi tawakkaltu al'amari na gaba ɗaya zuwa gare shi na jingina tare da bin sabubban da za su isar da ni zuwa ga samun nasara wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mai girma to ana akwai masail da yawa amma ba za mu tattauna su ba matsala ta farko a sai ishara zuwa gare su matsala ta farko fa in tawallaw fa la ilaha illahu a batun hasbi allahu akwai bagarganu da yawa gaba da abin da shafi hasbi Allah amma zan ihala ku zuwa ga masdari mai sauki riyadus salihin a cikin al-muqaddima muqaddima ta riyadus salihin al-ma'murat wal manhiyat ya tattaro nusus da suke da alaka da abin da shafi wanda daga ciki nassi ya tabbata cewa annabi ibrahim da aka sa shi a wuta ita ya karanta allah ya tsamar da shi ita annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka karanta lokacin da za su ta albadar badarin kubra lokacin da suka yi alkawari a shekara ta uku a haɗu a badar da su da abu sufiyan abu sufiyan ya tsorata suka ce wa ni'mal wakil Allah kuma ya tsirar da su ya sa abu sufiyan ya ma kasa zuwa wurin kuma tana nan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya umarce mu da karanta ta su bakwai a kowace safiya da maraice su bakwai kamar da ke cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ya umarce mu da mu karanta ta su bakwai da safi su bakwai da yamma wadda tana tsare mu daga dukkan wani sharri wannan matsala ta biyu kenan hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu sai ko magana tawakkali ita an ka koma a cikin imamin salihin imamu nawawi Allah ya tsara ya buɗe babin tawakkali zaka samu bayanai da yawa wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mai girma akwai darasi guda da ya kamata a akan al'arshi amma in Allah ya sa muna da rai mun taɓa yi a mu na baya ga wanda suke bibiyar mu muna da madda ma sama da guda ɗaya akan al'arshi mun taɓa yin lakta ta awa ɗaya akan al'arshi saboda musulmai su san shi su san me shi yana cikin abubuwan da suka zo a alkur'ani wanda ya zama wajibi ga duk mai girmama Allah mai girmama alkur'ani kar ya dinga bari suna huce shi ya dinga tuntuɓa ya ji ne suke nufi don imanin su ya ƙara ƙaruwa don ba a banza ba Allah subhanahu wa ta'ala yake ta faɗa mana shi sannan akwai matsalar sunan Allah ra'ufun rahim kuma sunan manzon Allah sallama sifar maza ta ra'ufun rahim bambanci tsakanin sifar Allah da sunan Allah wannan idan aka koma cikin alƙawaid al-musla na Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen da kuma dai bayanai da muka yi yau da da waɗanda malamai suka yi yau da kullun duka sun isa insha Allah a iya zuwa a samu waɗannan bayanai ɗan uwa a daidai nan kuma a daidai wannan lokaci Allah subhanahu ya gwada mana zuwa ƙarshen wannan karatu namu mai albarka wanda muka yi shi a cikin kwanaki 24 zama 24 zaman farko mun buɗe shi da wato bayanai akan baiwar da Allah ya yi mana da mu da ya yi da sutura da lafiya da niyya da imani ranar litinin da uku ga wata to tun daga ranar talata ta hudu ga wata zuwa yau alhamis ta 27 ga wata mun samu dama a cikin ikon Allah da ƙaddarar ta kyakkyawa mun fassara ayoyi goma daga aya ta 119 zuwa aya ta 129 wataƙila wani sai ya ga kamar ta sun yi kaɗan a wata ɗaya yanzu a ce aya goma to amma alhamdulillah idan ka lura da abin da muka yi na ɗaya dai mun fa'idantu da tilawar alƙur'ani mai girma wanda idan aka ce a iyakance ayoyin da alarmomin nan guda hudu suka karanto mana daga malam layi da kuma alaramomin biyu da suka yi mana so ɗaya zuwa malam yusuf dabai na tabbatar da akalla sun karanta mana ya kusa izu ɗaya to ko iya wannan a ta harafi ɗaya lada goma ya ishe mu mai alfahari da wannan lokacin kuma musaran Allah ya tashe mu ran alkiyama cikin jin daɗi da nutsuwa in Allah ya karɓa muna fata Allah ya karɓa abu na biyu duk wata aya da muka karanta a matsayin ɗaya daga cikin ayoyin nan goma ko muka gayyato ta don ta taimaka mana wajen fahimtar ayoyin nan guda goma muna faɗar asalin ma'anarta Shi ne bayyanar da ma'anar ayar a dunkule saboda mafiya yawan mutane nan ne inda suke so a zo asalin ma'anar ayar kuma a manhajinmu shine abin da muke farawa da shi wanda da yawa wasu tafsiran musamman irin wanda aka saba yi a da a iyanan suke tsayawa musamman tafsirin da ake iya yin izu ɗaya ko izu biyu a rana ɗaya za ga yawanci a iyanan ɗin dai da muke tsayawa shi muke tsaya kuma alhamdulillahi mafi yawan abin da muka karanta talaƙi ne karɓarsa muka yi daga wajen malamai galibi da wahala mu shigo da wani sabon salo na ma'ana na bayanin ma'ana alhamdulillahi rabbil alamin to idan mun bayyanar da ma'anar sai na biyu kuma muna yin tahlil dama kamar yadda na faɗa muku a farko tafsirai kala-kala ne mu ɓangaren da muka zaɓa shine tafsiri na fashin baki a tafsiru tahlili wani zai ce masa almawdu'i amma ba ba ne, domin a tasirin mawdu'i galibi bangare ɗaya zaka samu ka dinga bashi haƙƙinsa gaba ɗaya to mu fashin baki muke yadda muke shine in an karanto mana ayar mun bayyanar da ma'anarta to muna daddatsa ta zuwa zance ta zama zance daga wuri kaza zuwa kaza zance ne daga wuri kaza zuwa kaza zance ne ko kuma an gaba ɗaya zance ne guda ɗaya to sai mu kasa jimla ɗaya ce a ciki ko jimloli sai mu faffasa su zuwa jimlolinsu to sai mu bi su hankali kowace jimla in ka zo kanta sai mu fitar da kalmominta duk kalma sai mu ba ta haƙƙinta ta fuskar lugha ta larabci da hausa wannan ga ko aya ɗaya ka samu kaiwa haka in dai Allah ya taimake ka to za ka iya amfanar da kai duniya da lahira sannan muna rakkazawa wajen fitar da ma'anar kowace kalma kowace jumla kowane zance kuma kowace aya sannan a ciki mukan ci karo da matsaloli wasu na aƙida wasu na fiƙihu wasu na abin da ya shafi alfikir wasu na abin da ya shafi lura wasu abin da ya shafi hadisi tsantsa wasu abin da shafi usulul fiqh ko ulumul hadith to wayannan matsalolin na san duk wayannan abubuwan da na faɗa muku kowanne in kai kanka da ka halarci karatu in dai ka bibiya a ni zaka ce ka fitar da matsala ta aqida zaka ce a bangare kaza misali matsalar eh, da muka tattauna akan ziyadatul iman wa nuqsan gaba ɗaya tattauna ta muka kamar yadda ake tattauna ta a aji matsala ta fikihu mun tattauna akan masail na fikihu da matsalar ganima da sauransu masail fikriya abin da ya shafi islamic thought mun tattauna akan abubuwa da yawa da suka shafi islamic thought sannan matsala ta luga musamman luga ta larabci da kuma luga ta hausa ma wacce da ita muke magana sai matsala ta hadisi wani lokacin ma sai kaga kamar hadisin ma muke yi akwai ranar da gaba ɗaya hadisai muka yi ta tayi ha alaran ma ya ta mamaki ce shi kan ya jajja baki da yawa amma bai taba jan bakin da aka bashi a gefe ba ya karanta ba na tabbata yau ranar hadisi da matsalolin usulin fiqh mun kawo da ka'idoji da sauransu sai abu na kusa da karshe shine akwai abin da ake kira al-laqa'if tafsiriyya shine idan an gama tafsirin akwai wasu abubuwa da ba dole bane amma kamar ka gama gida ne sai ka zo interior decoration ka gyaggyara ka shashafa ka sa wallpaper da sauransu sai abin ya fito da kyau wannan sai kira Allah ta'ifus tafsiriya manyan malaman tafsiri irin su tsabari irin su qurtubi da ibn kasir fi aghlab al ahayi da kuma ƙwararru a lugha da ƙwararru a waɗansu fannonin suna damuwa da wannan bangaren la Allah ta'ifus to mu ma mun damu da su karin magana irin su laysa fil wala nasir wasu da sani ba sai anan ko ta larabci ko ta hausa sannan irin misali in muka zo kan wata wani hadisi da zai fayyace mana wata aya ko wani littafi da aka nakalto ayar ko mu yi bayani akan littafin ko mai littafin ko wani rawi na hadisin kamar da muka bayanin Abu Ubayd al ibn Sallam da littafin sa na ma'anin abin nan na na abin nan ma'anin hadis annabawi sannan muka koyo ma mun yi tarjuma farra a taƙaice to sana abu na ƙarshe kuma muna taɓa wa'azi domin in aka ce karatu kaɗai za a yi to zuciya ba za ta kwankwasa ba mun yi wa'azi akan hassada mun yi wa'azi akan munafunci mun yi wa'azi akan albagaza mun yi wa'azi akan jiji da kai da girman kai mun yi wa'azi a wurare daban-daban duk inda muka samu dama wata ran ma wa'azin ne yake cinye gaba ɗaya zama to alhamdulillah rabbil alamin awwalan wa akhiran a ƙarƙashin wannan tafsirin mun amsa tambayoyi na so malam ya bani alƙalumman tambayoyin a tambayoyi kusan talatin da 'yan kai a matsaloli na addini daban-daban ina ga takardu talatin da uku amma wata takardar tana kunshe da sama da matsala ɗaya wasu matsalolin sun shafi fiƙihu wasu matsalolin sun shafi hadisi wasu sun shafi fassarar wani abu na alkur'ani wasu kuma sun shafi rayuwa mun iya bakin kokarin mu gaskiya a tafsirin nan mu guje wa korafi saboda korafi baya sawa abinda da kake wa korafin ya ya dauke wai suna faɗa wata karin magana suke cewa an bi a sham'a khairun min an tal'ana zalama alfa la'ana in duhu ya zo kawai nemo kendir ka kunna ya fi ka zauna kai ta wuridin zagin duhu kai ta zagin duhu so duhu ba zai sa duhu nan ya yayi ba nemi kendir ka kunna kawai ka ci gaba da rayuwa to korafin ba zan ce babu ba wani abin ma kayi ba ta tayi ba amma dai muna kokarin mu janye shi dan kar ya zama shi zai zama ma wata zahira wani phenomenon a cikin tafsirin za ka iya ware waje kaza kai masa nazari ka ce korafi kaza ka yi mun yi kokari mu kiyaye wannan a mun yi ƙoƙari mu kiyaye zaman daga mai da martani musamman manufi wani mutum takanas mu mayar masa da martani tare da cewa matsaloli da yawa sun faru ana tsaka da azumin nan an yi matsalar interbest an yi matsalar kaza kuma yana da kyau idan gaba ta zo a yi bayani a bayyana gaskiya kama gaskiya abin da yasa ne kokari mu guji wannan saboda yawanci matsalolin masu mahimmanci manyan malaman kan tattauna a kai to ko in za mu tattauna a kai to dai bai huce mu hakaito yawanci abin da suka hakaito in mun yi kokari ne ma in ba mu ji nasu ba mu iya faɗan wani abu da suka faɗa to jin haka sai Allah ya sa sun wadatar da mu kuma sai muka shagala da iya abin da shafi karatun kawai ba don ko ba saboda muna yin zama na mai da martanin daban a wasu lokuta yanzu kuma sai muka so mu fi shagala da abin da shafi alkur'ani a abu na kusa da ƙarshe muna ɗaukar manhaji na tsakatsakiya a wajen ƙoƙarin bayyanar da saƙon da tasirin yake kunshe da shi ko ayon ke kunshe da shi domin hatta a tacce ma aiki ake a shiryar da shi to da ka wani lokacin wani kalma ɗaya za ka gaya masa sai ka yana cewa kai da ma dai ma duk wa'annan ɗan kaza ɗin duk irin su kaza ne shi ko bai san ma dama ai kowa ma da yake gani in fatansa kenan haka shiriyar ake so haka wani in kai masa magana cikin nutsuwa sai ka ga da can ma ashe ma wahal da kanka kake da ka biyo masa ta nan da ya bi abin da kake so sannan ba mu yi ƙasa abubuwa wajen sirka abin da zamani mun yi kokarin mun sirka abin da zamani alhamdulillah mun rubuta evaluation form wanda a ciki muka nemi bayanai da suka shafi karatun da suka shafi ni da nake gabatar da karatun da suka shafi alaramman da yake jan bakin da suka shafi a yan uwanmu da suke daukar karatun da manara tv da mala abba dan media da injiniya suleiman dan media da kuma kwamitin masallaci specifically wanda an ba su shawarwari da yawa kuma haƙƙi ne mu ba su wannan shawarwari da kuma jibuwis ɗin gaba ɗaya ta jiha da ta ƙasa muka nemi bayanai da su za mu rubuta rahoto insha Allah kuma alhamdulillah na dufa makaman da aka bayar har zuwa jiya jin na karance su na gode wa Allah subhanahu wataala kuma na gode wa duk waɗanda suka bani shawara musamman waɗanda suka faɗi wani abu da nake ganin ya kamata in gyara kuma na ji daɗi kwarai da gaske akan irin yadda suka zama suna da shafafiya abinda ake ce shafafiya shine wato eh, kamar transparency ake cewa da ingilishi ko shine ba wani biye-biye kawai in mutum yana so ya faɗa abu sai ya faɗa an ware wajen da in akwai wani abun ma da ba a tambaya ba kake so ka faɗa wato alhamdulillah rabbil alamin wa'annan a dunkule su ne abubuwan da suka faru ƙarƙashin wa'annan ayoyin guda goma daga ta 119 zuwa ta 129 wanda mun kulle tasirin bana da su insha Allah kuma mun ƙare tasiri gwargwadon iko gwargwadon da za mu iya na suratu at-tauba kuma mun bi tsari na magabata wajen at-tasir bil ma'sur da kuma ƙoƙarin sa ra'ayi wanda yake karɓaɓɓe a shari'ance to muna godiya ga Allah a farko da ƙarshen da ƙarshe kuma muna godiya sannan muna godiya ga jama'a jama'atu zasu bid'a wa ta sunna da ta ta ƙarƙashinta ne ta turo mu ƙarƙashin jagorancin shek abdullahi balalau da kuma musamman kwamitin da'awa ƙarƙashin jagorancin ubanmu a sheikh yakubu musa hassan allah ya ƙara masa lafiya sannan ko muna godiya da shugabanci na ƙungiya na wannan jiha birnin tarayyar najeriya abuja ƙarƙashin jagorancin shugabanmu mai tsaunar mu mai adalci wanda da shi muka buɗe wannan karatun kuma sannan ya sake biyo mu ya zo ya gayar da yanayin karatun yake kuma yau gashi Allah ya kawo shi kamar da za mu saurari bayanai daga wajensa muna matuƙar godiya gare su waɗannan ɓangarori bayan godiyar mu ga Allah ba abin da za mu ce musu sai Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji Allah ya sanya su a aljanna Allah ya tsare musu dukkan wani abu kwamitin masallaci tun daga kan limamin masallaci aminin mu yayan mu dan uwanmu a fadilatu sheikh abdullahi karshi da kuma jagororin kwamitin da wa'anda muke gani kullum a wajen karatu da wa'anda kuma zuruf ba su bari su dinga zuwa ba wani kustu da zikir alhaji mansur jar ƙasa da kuma alhaji hamisu alheri da sauran 'yan tawagarsu wanda kullum muna tare da su sannan da su alhaji injiniya nasir da kuma alhaji sa'ad dan Juma'a. kumo wanda tun muna gida har zuwa zuwan mu nan tare da su muke yin komai duk wata nasara da muka ci Allah ne ya ba mu amma da taimakon wa'annan saboda ina miƙa farin ciki na da kuma mafiya kyawun kalmomi na yabo da kuma jin daɗi gare su da fatan ubangiji Allah ya sa su a aljanna Allah ya haramta musu shiga wuta baki ɗayansu Allah ya biya musu su gaba ɗaya shiryar da zuriyarsu bugu da ƙari ba zan manta da alaran mana ba malam saifullahi wanda ina ganin abubuwa na alkhairi daga gare shi da abubuwan da ba za su faɗi ba ma masu tarin yawa wanda duk ya kamata alaran ma ya yi wa malam tarciya ɗalibin ilimin shi ma yana da digirinsa kuma hasidin alkur'ani yana da karatunsa da sauransu amma take saurarawa ya yi haƙuri kuma yana nuna jin daɗin ta ko jiya yana maka sai da ya wace ce wallahi ta shine ya zama baya jin karatu sai ji har ba ma ya san a ce ya ja aya saboda sai mantawa yake cewa jan baki yake saboda shi ya fi jin daɗin saurara karatun to ne masa kyakkyawa addu'a da wannan karfafa gwiwa sannan alarammomin da suka taimaka masa guda biyu da suka zo da kuma alaramma mai cikin duk mune musu kyakkyawan fata a san Allah ya sa musu da alkhairi a ƙarshe akwai abokanan aiki na da ɗan uwana da muke tahowa da su mala abba da injiniya suleiman da isa da bana bai samu ya zo ba ya taho mota ta lalace a hanya ta buga shi ta mai da ita zaune a gida wani bayan allah suna baro gida mu taho da su wata ɗaya ba tare da na ban musu wani abu da za ma su iya bar wa iyalansu suna aiki da data galibi sai dai in ta ƙure nake sanin ma data su ta tsare mafiya yawan abubuwan da suke na zirga-zirga a nan wallahi da kuɗin su suke yi burin su kawai a ba su inda za su zauna su kuma su samu su yi aiki a aike su a yi kaza suna yin aikin da gajiyan za a yi watakila ba za a iya ɗaukar su ba su za ka ina musu kyakkyawar addu'a akan Allah ya karɓi wannan aiki na su ya saka musu da aljanna ya yi musu cikin wahalhalu na rayuwar duniya godiya ba za ta ƙare ba ina godiya gare ku ɗaiɗaikunku akwai yan uwana aminaina waɗanda ba dan Allah ya kaddara da su a nan ba to gaskiya da watakila ba san irin yanayin zaman da gaskiya akwai alhaji nura sa'id wanda amini na ne ya zama dan uwa kamar na uwa ɗaya uba ɗaya wanda a bara shi ya fara ba mu masauki bana ma kuma ya yi shirin sake ban masauki sai kuma Allah ya sa aka samu alternative Allah ya saka mishi da alkhairi duk wani abu nasa muna iya yin amfani su kullum a sa muke shan ruwa sai ɗan ɗaiɗaikun ranakun da aka ce mu wani waje to muna yi masa kyakkyawar addu'a shi ma Allah ya ƙara bunƙasa arzikinsa Allah ya ƙara jiyar da shi daɗi da iyayensa da kuma 'ya'yansa, Allah ya shirya masa gidansa ya sanya shi a aljanna akwai Alhaji Bashir mai gari amina ne kwarai daga cikin uwana shi kuma ɗalibin wannan masallaci ne amma al'amura na rayuwa sun sa shekaru biyun nan baya zuwa shi yake sauke ni a gidansa wanda yake shi ma da kuɗi za a biya da Allah ne kaɗai ya san me za a kashe wuri mai kyau wanda a iya shekara ta gaba ɗaya a watanni goma sha biyu na shekara ba inda nake zama cikin nutsuwa da kwanciyar hankali irin masaukin da yake ba to muna masa addu'a da fatan kar Allah ya gaji da shi Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da mafi cikin alkhairi akwai yan uwa da gudunmawarsu gare ni ba zan iya lissafa ta ba tana da tarin yawa wasu da kalmominsu wasu da allama da abin hannunsu da aljihunsu wasu da ƙarfafa wasu Allah ya taka musu da alkhairi a ƙarshe ina ƙara godiya da Allah tare da 'yan uwa da aminai da abokanai malamai ga fadilatu sheikh